والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى من دين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتمنا مختصر صحيح البخاري وتدريس صحيح الحديث في جامع صحيحنا الإمام الزبيدي ايو ان شاء الله دام درسي نتري ده سبع ان ترى كتاب الحج وتكون دين دك بياني عن هاي الحج زام تاش عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد قدوم مكه منزلنا شاف خيف بني قاسم عنه هشام بن عبد المطلب أو بني المطلب فلا يناكفوهم ولا يعوهم ويحكموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وانا حديث لك أبو هريرة رضي الله عنه الله يحدد الشكاليج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا فتاحين أراد قدوم مكة yayin da ya niyan ya shiga gari maka ya ce na kadan masaukin mu gobe insha Allah in Allah ya rata bi kaifi bani kinan a gangaran bani kinan ne alkhaif shine man hadara min aljabal wato wuri ne ke daga kan dutse in ka gangaro da shi ake ce masa alkhaif ba ko ne a makka da ake ce masa kai su bani kinana wato gangaren banu kinana ya ce a nan za mu sauka gobe Ai su ta kasamu alal kufur a inda suka yi alkawari suka haɗu akan kafurci domin su cutar da manzala ta sama da danginsa ta kasamu suka yi rantsuwa alal a akan kafurci mana suka ɗau alkawarin cewa za su haɗe kansu za su sa wa manzala ta sama takunkumi da shi da danginsa Ya'ani zalika al-muhassab mai ruwan hadisi sai yana ana yana nufin al-muhassab shine khayfu bani isa duk sunan kwari ne gangara wato wuri wanda yake a wata gangara na wato ainihin wato duwatsu Ya ce wa zalika anna quraishan wannan saboda quraishawa wa kinana da banu kinana da halafat ala bani hashim sun yi rantsuwa sun dau alkawari akan za su cutar da banu hashim wa bani abdul muttalib da banu abdul muttalib dukkanin su dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aw bani muttalib ko kuma cewa kai bani muttalib maimakon bani abdul muttalib duk ana faɗa amma akwai bambanci tsakanin bani muttalib da banu abdul muttalib bani muttalib shi muttalib dan hashim ne ko abdul muttalib shi dan hashim ne al kuma dan uwan hashi an ce banu mutali to dangin ya fi fadi akan banu abdul Ya ce sun yi tsawo alkawari suka kulla Allah yunakihu ba za su auratayya da dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su auratayya da banu hashi da banu mutali ba za su aura ba ba za a aurar musu wala yubayi'uhum kuma sun dau alkawari ba za su yi cinikayya da su ba babu sai babu sayarwa a tsakanin su hatta yuslimu ilaihim annabiyya sallallahu alaihi wasallam sun mika musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sun kulla a wannan wajen cewa su yanke alaka gaba daya da banu hashim da banu abdul muttalib ko banu muttalib da ke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama da sun sa musu wasu takunkumi babu sai babu sayarwa tsakanin su babu auratayya babu zama tare babu wata mu'amala kwata-kwata su je can su yi harkokinsu su kadai sauran laraba ma su yi harkokinsu su kadai wai har sai an dika musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kashe shi a lokacin da su ci gaba da mu'amala da wato ainihin dangin su wannan shine ake ce masa al wanda ya faru a shekara ta bakwai bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi duk abin da za su yi su tunkufi da'awar manzon Allah ta sama zuwa ga tauhidi suka ga manzon Allah ta sama ya ci gaba da da'awarsa babu dare babu rana kuma su banu Hashim da banu Abdul Muttalib suna kare shi sun yi su miƙe wa shi kuma kuraishawa ba su da wata hanya da za su iya zuwa su kama manzon Allah ta sama su kashe shi domin idan sun yi haka to sun nemi a yaƙi ko sun nemi yaƙi ne da dangin manzon Allah ta sama banu hashin da banu mutari to da haka ce suka ce to yanzu abin da za su yi sai suka yi mitin suka tattauna a tsakaninsu suka ce yanzu abin da za a yi a yanke hutta kwata-kwata da manzala ta sama ta dangin a makka babu saye babu sayarwa babu auratayya babu zama wuri sai kuma sannan babu wato wata mu'amala da za ta saki hada suka zauna suka kulla wannan kuma suka rubuta takarda a rubuce suka je suka rataya ta a jikin ɗakin kaba kowa ya zai karanta an yanke hutsa da manzala sama da dangin saka gaba ɗaya masu bashi kariya ba ka kai ta zama babu ci abun nan babu tsayarwa babu si babu auratayya ba a zama da su suka je suka je suka shiga shu'ab bani talib wani dungu na ainihin bani talib suka je suka kare a wannan waje ba a mu'amala da su ba su fito cikin wato ainihin mutane ba abinci sai dai dangin su a boye a boye su dinga kai in kana da dangi sai ka dan kai masa a boye a boye ba tare da an sani ba amma ba za ka fito a fili ka kai masa abinci ba ga wanda yake da dangin kin to dan abin da ake kai musu shine suke dan to amma baya idan su sun da kai shekara uku ana tsare da su sai lokaci lokaci sai san fake ba su fita ko za su sai wani abu sai dai a boye kuma idan an san da a sayar musu za a hana ko da abu ne da aka shigo da shi daga wajen masa to da haka aka dinga yi suka dinga fama da yunwa da kishirwa da rashin tufafin da za su ba Ka suka dinga cin ganye da fata suna cika fata suna ci suna cin ganye kamar yadda dabbobi suke cin ganye saboda tsananin wato ainihin yunwa har idan ka zo wucewa a wannan kororon za ka dinga jin mata da yara suna kuka saboda tsananin yunwa ana jin kukansu wannan shekara uku ana fama da wannan matsala ba don kuma ba sai saboda su dangin manza sama sun ki su miƙa shi su kashe shi so kuma suka ce ba za su miƙa ɗan uwansu a je a kashe shi ko a kaskantar da shi ba tare da cewa wasu ba su musulunta ba a cikin su haka aka zauna a haka har zuwa shekara uku har ƙarshen shekara ta tara tun daga shekara ta bakwai to da Allah ta'ala ya niyan ya fitar da su daga wannan kangin to sai a ƙarshen shekara ta tara sai wasu daga cikin su ƙureshawa kaman al-mut'im bin adi annau, nawfari da zam'a bin al-azdi da zam'a bin bin bin aswad al shikenan suka zo suka yi mitin suka kama tattauna su yanzu bai kamata ku bar wannan abu ya ci gaba a haka ba mu muna cin abinci muna muna sa tufafi banu hashim da banul mutsali su kuma yunwa tana kashe su suna halakawa saboda haka ya kamata a kawo wato ƙarshen wannan abu wai daga cikin su yace wallahi ni ba zan zauna ba sai na je na wato ya ga wannan takarda na cire ta takarda wanda take ainihin ta zalunci sai na kudan haka abu ta abu ta ya tashi sai karya kake yi ba za ka iya tsaga wannan wannan takaddan ba sannan zam'a shi ma ya tashi ya ce wa abu jahal kai ne makaryaci kai ne makaryaci sai an yaga wannan takarda shi kenan sai suka zabura suka je suka yaga takarda abu jahal ya ce ta wannan abu ne wanda kuka je ku kulla shi da daddare ku riga kun kulla abun da za ku kulla da daddare to da suka zo za su je su tsada takardan an ruwaito manzan sama sai ce musu to ko kun je za ku samu gara ta cinye takardan da suka je ku sai suka samu gara ta cinye wannan takardan sai dai inda aka rubuta sunan Allah kawai nan ne ba a wato abin nan gara bai ci ba suna rubuta bismika Allahumma sai ko bismillahir rahmanir rahim sai su ce bismika Allahumma da sunan ka ya Allah to irin wa'annan wuraren ne kawai aka samu wannan gara ba ta wato ainihin cinyewa saboda haka daga nan aka lalata wannan takunkumi banu hashin da banu mutsali suka fito daga wannan wato zungu da suka shiga suka koye kansu a wannan lokaci ne wannan shine wanda anan abu hurairu yake ba mu labari cewa an taɓa yin wani lokaci da ƙuraishawa suka haɗa kai da banu kinana suka sawa manzala ta suma takunkumi da shi da danginsa lokacin musulunci da yi karfi ba sahabbai ba su da yawa ya zama na ba sa mu'amala kowace iri da su ta ainihin wato auratayya ko yi da sayarwa ko abinci ba za a sayi musu wannan abu kwalfin da ya shekara wato uku ana fama da shi a ƙarshe Allah ta'ala zai kawo wato ainihin mafita kuma ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kashe shi hadisi na gaba an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة وانا حديث لك أبو هريرة رضي الله عنه الله يرزدش عن النبي صلى الله عليه وسلم لك منظم الله صلى الله عليه وسلم قال يتي يقرب الكعبة zussuwai kataini zussuwai kataini min ma abocin majange ma kanana sirara guda biyu yukharibul kaaba daga habasha daga kasar ethiopia yukharibul kaaba ta zai rusa ɗakin kaaba kai zamani ma'ana kafin alkiyama ta tashi za a zo a samu wani mai siraran majange wato kuma sirara zai rusa ɗakin kaba wato wannan manzo sama yana faɗan sa ne cewa zai faru kafin ya faru zai faru kafin ya faru to da haka wannan zai faru a ƙarshen zamani kuma idan an rusa ɗakin kaba shikenan ba za a sake gina ta ba za mu zo a ne hadisi na akwai hadisi a can gaba da zai ƙarin bayani saboda haka bakin mutum ne daga habasha zai fito wanda yake yammacin sa yan sirara shi zai jagoranci mutanen da za su zo su wato rusa ɗakin kaba ko ajiye shi blok blok dutse dutse kuma daga wannan lokacin kuma ɗakin kaba zai zama wato ainihin tarihi amma hakan za ta kasance ne idan duniya ta zo tashi an yi tabbata hadisan manzala ta sama in duniya ta zo tashi to za ta tashi ala ashirarin nan a bisa mutane wanda suke ashirararru wanda ba su addini kuma zo wani hadisin la taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah kamar ne zuwa hadisin muslim alkiyama ba za ta tashi ba har ya zama na a bayan babu mai cewa Allah kwata kwata ba addini sannan sai alkiyama ta tashi kaga a lokacin babu maganar sallah kenan za maganar sallah ba lantana a cikin an rusa kafa to ina za a a yi sallah a lokacin ko sallah wato ainihin wato ba a yi saboda haka wannan alama ce ta ta tashi alkiyama hadisi na gaba na Aisha radiyallahu anha قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصومه ومن شاء أن يتركه فليتركه رواه البخاري wannan hadisin daga Aisha radiyallahu anha qalat tace daga Aisha Allah da dare tace kanu yasumuna ashura'a da sun kasance suna azumin ashura a Makka a Madina kafda an yufra Ramadan kafin a farlanta Ramadan a lokacin wajibi ne yi azumin ashura kamar yadda muka karanta a Riyadus Salih lokacin da maza sun ya gabato garin Madina ya samu Yahuda suna azumin goma ga al-Muharram ita ce ranar Ashura sai tambaya ya ce me yasa suke azumin wannan ranan sai suka ce suna azumin wannan ranan saboda a wannan ranan aka tsirantar da annabi Musa aka halakar da wasu ainihin fir'auna sai manzo Allah ta suna sai ce nanu a hakku bi Musa mi kuma ka fi cancanta da annabi Musa fi da su sai ya umarni a azumci wannan rana ta Ashura ba lokacin ba a fallanta azumin Ramadana ba saboda haka sai zama azumin Ashura din wajibi to daga baya da aka farlanta ramadana sai aka dauki wajibin kamar inda hadisin zai ce wa kana yawman tustaru fihi ka'aba wannan ranan ashura ita ce ranan da ake yi wa dakin ka'aba sutura ake jaddada sawa riga abin nan sa rigan ka'aba walamma farada Allahu ramadana yayin da Allah ta'ala ya wajabta azumin wata ramadan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال سكما من شاء أن يصومه فليصومه dama ya azurci ranar ashura ya azumce ta <clears throat> wa man sha an yatrukahu falyatruku wanda ya dama kuma ya bar azumin ranar ashura ya bashi wato daga nan kina an dauki wajibin sa amma ya zama wato ainihin sunna sunna ce wanda ya tabbata hadisi yana kankare yin azumin yana kankare zunuban shekara guda don an tambayi manzo sun dangane da azumin ashura yace yukaffiru sanatal madiya yana kankare zunuban wato ainihin shekara da ta wuce yace wa kana yawman tustaru fihi al-kaaba ranan ashura ita ce ranan da ake wa dakin kaaba riga a wancan lokacin wato rigan dakin kaaba an canja ta a shekara sau daya a shekara sau daya an yi abin nan akwai ruwayoyi daban-daban waye ya fara yi wa dakin kaaba riga amma dai tabbas tun kafin zuwa musulunci ana yi wa dakin kaaba riga kuma manzo su ya tabbatar da wannan yin riga din wasu sun ce tun lokacin annabi abin nan annabi Isma'il shine farkon wanda ya takin kaba riga ya abin nan ya lullube ta wasu kuma sun ce Adnan shine faruwar takin kaba riga Adnan kan Larabawa ne kenan bayan zuwa annabi Isma'il alaihi salatu wassalam to kenan tun zamanin jahiliya ana lullube rigan kaba sannan manzon sama shi ma da ya zo sai ci gaba da sawa kaba riga ana lullube kaba da riga ya sa mata riga yamaniya irin wanda ake kira daga yaman riga mai kyau sai na umar ya yi sai na usman shi ma ya yi da wani kalan rigan daban da hajjaji bin yusuf ya zo sai ya sawa rigan kaba jiba shi ne alhariri alhariri daga nan kuma aka ci gaba da wato sawa kaba ainihin wato riga har zuwa ga yanzu kuma ko yanzu rigan kaba za a ganta wata kala ce daban akwai dai alaman alhariri alhariri a don tana da laushi da yawa amma kuma riga ce mai karfi so kenan manzon sama ya tabbatar da wato sawa ɗakin ta gari a wancan lokacin ranar ashura ne ake canja rigan kaba ake canja rigan kaba amma yanzu yaushe ake canja rigan kaba ana canja rigan kaba ranar takwas ga wata firin wato ainihin abun nan jirin arfa wato ranar takwas ga wata ko kuma mu ce ranar tara ga wata na hijja amma daren tara ga wata ne sau da haka a nan lokacin ake canja rigan kawa kuma na yi wa kaba harami idan hijja ta shiga idan an mata harami ne aikin hajji idan an mata harami sannan sai a zo a canja wannan rigan kaban kuma tare da wannan wato ainihin abun nan din harami sannan sai a zo kuma sai a abun nan din sai a sai a sai a bar rabin ta sannan ɗaya ga al-muharram kuma sai a zo a cika ta wannan rabin da aka wato ainihin aka bari ko har yanzu ne ana yin wannan kana son ka kalli lokacin da ake tattara ka bari ka sai ka kalli channel na sauti Qur'an eh, wato ana washe gari arfa da daddare za a ga yadda ake cire rigan kuma a sa wato ainihin sabo da ranar kuma da daren ɗaya ga watan almuharram shi kuma ana tsari sa wato ainihin sa rigan kaban ya sauka har kafa hadisi na gaba an abi sa'idin an abi sa'idin anhu sallallahu alaihi wa sallam qala la yuhajjanna al-baytu la yuhajjanna al-baytu wa la yu'tamaranna ba'da khuruji ajuj wa majuj wannan hadisin daga anhu Allah ya tsare sallallahu alaihi wa sallam daga sallallahu alaihi wa sallam قال يتي ليحجن البيت za a kewaye ɗakin kaba ko kuma za a yi aikin haji wala yi utamaranna kuma za a yi umra ko mu ce layu hajjan albaitu za a nufi ɗakin kaba da kiwa yaki domin alhajji lokacin shi ne azan alkastu wala yi utamaranna kuma za a ziyarci ɗakin kaba umra kuma ziyara ba da kuruji ya juju wa maji bayan fitan ya juju da maji kenan a ƙarshe ƙarshen alkiyama ma za a ziyarci ɗakin kaba ana umra ana ana aikin kai to da aka ce ke nuna alamun alkiyama za su bayyana kuma a ci gaba da ziyartar wato ainihin ɗakin kaba kenan rusa shi na gaba ɗaya zai zama bayan wannan alamun ah, ya juju da majuju wasu halittu ne amma mutane suna daga cikin ƴan adam shu'ubun ne bashariya wasu ƙabilu ne na mutane wanda adadinsu yake da yawa kuma ɗabi'unsu ya saba da irin na wato ainihin mutane wani ɓangaren halittar su zai iya sabawa amma ba a matsayi ba za su fita daga kamanninsu na mutane ba sannan sharrinsu yana da yawa bayyanansu kuma alaman wato tashin alfiyama ne to da ka tashi alamun tashar kyama guda goma da ciki akwai yajuju wa juju. wanda idan suka bayyana to alama alkiyama ta zo kamar yadda saukan annabi Isa alaihi salatu wassalam babbar alama ce ta tashi alkiyama fito fitowar dabba da za ta dinga yi mutane kana sannan da hayaki da zai wato ainihin duniya sannan kuma da tsora cewa guda uku wasu da gabacin duniya da lebur da ruwa ya a yamma a ɗaya kuma a tsibirin a tsibirin laraba duk alamun ya tsayan makai duk alamun ya tashi kiyama sannan kuma da fitan ya juju da ma juju sai kuma wuta da za ta fito daga kasar yaman ta dinga kora mutane zuwa ga farfajiyar alkiyama wannan manya-manyan alamun ya tashi kiyama to daga ciki akwai wato ya juju da majuju wanda ya juju da majuju a yanzu haka suna nan lokacin da turkar ne ne wani sadauki ne aka yi wani waliyin Allah annabin Allah bane yake yawo yana yaki don tabbatar da addini ko tauhidi to ya ji ya samu wasu mutane a can yamma yammacin duniya suna kokawa cewa ya juju da majuju suna cutar da su to shine zulkarne ne sukar koka zulkarne ne to Allah ya musu iyaka tsakaninsu da ya juju da majuju wani sadaukin mutum ne shi kenan sai ce kuma suka ce za su biya shi ya ce shi ba bukatan kuɗin su su nemo karfe kawai a dinga narkawa ana yin ana yin katanga ne suka suka dinga tattaro karafuna aka narka ya musu katanga tsakanin su da yajuji da majuji sai zama ba sa iya huda wannan katangan ko su tsallaka su samu mutane su cutar da su amma dai kullum suna kokarin su ga cewa wato sun huda wannan katangan ko sun tsallaka amma ba sa iyawa kullum idan sun tsara sun tsara sai dare ya musu ba su karisa ba gobe sai su ce za mu zo mu karisa idan sun dawa shekari sai su samu katangan ta dawo a yadda take ta dawo a yadda take kullum kullum haka lokacin da alkawarin Allah zai na fitansu idan suka tsari abin da su tsara na katangan in za su tafi sai su ce gobe insha Allah za mu karisa idan sun zo gobe sai su samu abun a yadda yake kaga kenan dama ba sa cewa In sha Allah wani. kuma labe ba su basira su faɗa ba saboda lokacin bayyana su bai amma da za su faɗa to da kuma gobe sun zo za su ta sannan ma shek Aminu Shankidi da kuma labe ba su basiran su sa tsani su haura ba kazan sai basira ta zo maka da kawai tun da mutane masu fitina sai su yi tsani kawai su dinga haurawa kamar yadda birre suke haura wuri to sai kuma Allah bai ba su ma basiran su yi wannan tsani ba kamar yadda bai ba su basiran su ce su ce insha Allah sai wa'adin yayi in lokacin ya yi to da su fito su zama fitina har lokacin da wannan zai zo ya abin nan annabi Isa zai sauko ya gama da su amma dai za su ma wata ya fito a cikin sahabbansa yana cewa wai lil arabi min sharrin qad iqtaraf futiha al yawma min raddi ajuj wa majuj haka za azaba ta tabbata ga larabawa ina nufin mutane ko sharrin da ya kusance su ce yo an bude wata kofa na katangan ya da majuj haka haka za sai sa wato yatsa ta ta nuni da babbar yatsa sun yi da'ira kamar yadda in ka haɗa su ta sama za su baka kofa to an buɗe kamar wannan kofa ka kuma alamun alkiyama ta kusan wato ainihin tashi ke hadishi na gaba an ibn abbas radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wa sallam kala ka yi bihi aswadu afhaju ha hajaran hajaran ana hadisi imanu da shi wani babu ne su babu hadamin kaba babu da ke bayanin yadda za a rusa kaba wani mai abdullahi daga abdullahi dan abbas rabbi Yallahu an kuma allah ya da su a nin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzala ta sama ta ce, ka an ne bihi aswad ka an ne bihi kamar ina tare da shi wa kenan bai rusa ɗakin kawo aswadu yana baki aflaju mai buɗaɗɗun kafafuwa wato gwame amma ba gwame ta ciki ba gwame ta waje Ƙafafuwansa suna buɗe yace kamar ina ma tare da shi ina ganin sa ne ya qala'uha ina tumbuke dakin karba hajaran hajaran dutse dutse saka zai dinga tumbuke ta dutse to a wata a galibin nusak da na gani ka anni biki aswada ba aswadu ba kuma na ku aswada ne na wasu aswadu wasu aswada idan mun ce aswadu kaman khabar ne da mubtada'in mahdhuf sai zama akwai huwa hani bihi huwa aswadu mun ce aswada kuma ya zama hal aswada haja. aswada hala kaunihi ko halata kaunihi aswada yana baki kaga tunda ce daga habasha dai zo mutanen habasha kuma bakake ne mutanen ethiopia sau da haka kenan aswada hal ne kanan afhaja shi ma wato sai kake ina tare ka an ji bihi ai kamar ma ina tare da shi wannan nuna a can ba an yi bayanin akwai wanda zai rusa dakin kaba daga kasar habasha manzala ne kamar ma ga shi na tare da shi mutum bakin mutum ne wanda kafuwansa suke buɗe kafuwansa suke buɗe yana tumbuki dakin kaban hajaran hajaran wato blok blok ko kace dutse dutse tunda blok din kamar dutse ne to haka nan sai rusa wato ɗakin kaba a ƙarshen zamani a ƙarshen zamani saboda haka matukar akwai masu sallah to kuma kaba bara ta karewa don har wani ya ce to ya za a ce ana rusa ɗakin kaba za a rusa ɗakin kaba alhalin akwai musulmi daga ce a lokacin da za a rusa lokacin babu musulmi babu musulmi ba mai cewa Allah Allah kaga shikenan sallah ta kare sallah ta kare kuma wanda zai rusan daga daga habasha daga zo kuma idan ya rusa ta kamar yadda ya zo a wani hadisi ya ti alhabasha fa yukhribunahu kharaban la la ya'muru ba'dahu abada mutane za su daga habasha su rusa ɗakin kawo ba za a sake raya ɗakin kawo ba har abada ba zai sake rayuwa ba har abada kaga kenan in an tumbuke shi shi kenan ya tafi kenan amma wa'annan mutane kuma za a halaka su da zo ko zai gari wajen da kuma da hadisin wannan ah, a shirar Allahu an tana cewa ya gazu jeshun al-Ka'bata fa yakshifuhum fa yuktafa bihim wasu jama'a za su zo rusa ɗakin Ka'ba sai Allah ya halakar da su a wani wata riwaya mai tsawo ya gashu ya gazu jeshun ta. kabata hatta idza kanu bi da min al-ardi yuksafu bi awwalihim wa akhirih mutane za su zo wasu jama'a za su zo ya kan dakin Ka'aba sai sun kasance a wani fili sai a zo a abin nan a halakar da na farkon su da karshen su ma'ana ka da nitse da su gaba ɗaya iji manzala ta suna har aisha ta ya rasulullah kaifa yuksafu bihim wa fihim aswaqu wa man laysa minhum ta ya za a yi a ce an halakar da su gaba A ciki akwai talakawa wanda tilasta musu aka yi su taho miskinai akwai kuma wanda baya cikin su za su ce za a halakar da su in an je lahira su mai abu mai abu na alani ya ce sai a tada su akan niyan an je lahira sai a ware wanda dama ya zaro su ɗakin kaba ya tafi wuta wanda kuma tilasta masa aka yi shi kuma ya tafi ya tafi aljanna ya tafi aljanna to zai yi wa waɗannan ya zama su kafin su zo su rusa ɗakin kaba ne za a halakar da su sun zo da niyan yaƙin wato ainihin ɗakin kawa kamar yadda a can baya an yi kafin zuwan manzalar ta sama a shekaran da aka haifi shi an samu ashabul fi abraha daga ƙasar yaman ya zo da mutanensa zai rusa ɗakin kawa kuma dalilin da ya sa yake zai rusa ɗakin kaba ya ware wani coci ne wani wuri ibada ya ce mutane su daina ɓata kansu lokaci suna zuwa kaba su dinga bautan wannan ɗaki su dinga kewaye wannan ɗakin kawai ba sai sun je ɗakin kaba ba da tun zamanin jahiliya ana girmama ɗakin kaba kuma ana zuwa a yi tawafi sai wani mutum ya je sai je wa ɗakin kaban kashi wani balarabe ya masa kashi ta shi walakanta ɗakin ɗakin su na yaman cikin shi kuma da ya zo ya ce to tun da aka walakanta masa wannan ɗakin shi ko sai ya rusa ɗakin kaba to shi ne ya haɗa runduna ta yaƙi har da giwaye in kari ɗakin kaba zai je rusa ɗakin kaba to kafin ya iso laraba suka ji labari lokacin abdulmutsali shi ne sarkin maka to sai suka yi shawarar shawari cewa duk su koma saman duwatsu kawai ba za su iya tinkarin waɗannan mutane wajen su ba su saba yaƙi da giwa ba an saba yaƙi da dawakai ba da giwa ba sai aka taru aka koma saman duwatsu abdulmuttalib ya je samu abraha ya ji labarin ya tattara shanunsu yan dabbobinsu duka ya tattara ya rike shikenan sai je samu abraha ya ce kamar mini da dabbobina kamar mini da dabbobina sai abraha ya ce amma ka bani mamaki ni da na zo rusa ɗakin kaba baka ce in bar maka ɗakin kaba ba baka ce in bar muku ɗakin kaban ku ba amma sai ka ce in bar muku dabbobinku idan dabbobin sun fi ɗakin kaba mahimmanci ya ba haka ya ce inna lil baiti rabban ya ce kaga dabbobi nawa ne dakin kaba kuma yana da mai shi shi zai kare shi ni dabbobi na zaka bani dakin kaba kuma na Allah ne Allah zai kare shi shikenan kuma haka haka yi sai suka zo suka shigo makka za su yaƙi dakin kaba sun kare kaba Allah ta'ala aiko musu da tsuntsaye yan kananan tsuntsaye suka yaƙe su suka kashe su ne tsairan ababi wanda tsuntsu ne karami yana da kafafuwa guda biyu da bakin sa sai a bashi duwatsu guda uku kananan duwatsu wanda suke masu zafi idan ya zo sai ya sakewa mutum dutsen a kansa in ya sake dutsen ya fasa kansa ya fasa cikinsa ya fasa sirdin rakumin a dokinsa ko sirdin giwansa ya fasa cikin giwan sai su fashi tare su mutu sai da in ya sake na bakinsa wata ya sake kafan hagu ya sake wata kafan dama ya sake wata tsuntsu kwane na yakan mutum nawa mutum uku da giwayensu ko da waka to haka aka kashi na kashewa aka fatattaki na na fatattaka nan suka gudu na mutuwa ya mutu wanda ya gudu ya gudu ba su iya rusa dakin kaban ba aka halaka da aka an dade ana son a rusa ko kuma a yaƙi dakin kaba amma karshen zamani dai in duniya ta zo karshe za a ci nasara daga nan ko ba za a sake raya wato ainihin dakin kaban ba domin wannan duniya ta zo ta zo karshe kenan kuma malamai suka ce a lokacin ba a samun musulmi irin yanzu wanda za su yi sallah masu faɗan la ilaha illallah saboda hadisi ya zo a cikin sai za ta taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah alkiyama ba za ta tashi ba har sai zama ba a iya faɗan wato Allah Allah a bayan kasa kuma ita sallah da ake don wani ya ce ya za a yi a rusa ɗakin kaba alhalin ana sallah daga to ai ƙarshen duniya ba za a dawo ba a faɗan Allah Allah ma ballata na kuma sallah kuma sallah ita ne za a fara bari kafin kalmar shahada kamar da zo a hadisin Huzaifa manzala ta sama ya ce alkiyama za ta tashi mutane ba su san sallah ba ba su san azumi ba ba su san ne kai a wata riwayan ba abin da suka iya sai sallah to idan aka zo suna sallah ba abin da suka sani sai sallah sallah ita kashi suke sai fa yake cewa yaya abin nan mai wanda zai fi gawa hadisin yake cewa to me amfani mai sallan za ta musu da ba la ilaha illallah sai ku zai fi shi ya sake cewa to wani amfani sallan za ta musu babu la ilaha illallah ya sake cewa wani amfani sallan za ta musu zai fi ce tunji in minan nari tunji in minan nari tunji in minan nari sallan za ta tsayar da su daga wuta za ta tsayar da su daga wuta za ta tsayar da su daga wuta to akwai wani hadisi kuma da ya yace za a wayi gari babu sallan ma kwata kwata sai can wani a cikin jama'a mutum sai tashi ya je kai ni fa na tashi na samu iyayena da na suna faɗan wata kalma ita ce la ilaha illallah sai ce wala ba abun da bai hana na faɗi na wai kalmar ma sai dai a tina da iyaye da kakanni suna faɗan ta kenan wanda suke yanzu ƴaƴan su ba su san ma wannan kalmar ba su yanzu ka sani iyayensu da kakanni suna faɗa mun tashi mun ga iyamu da kakanni suna faɗan wata kalma ba abin da zai ana faɗa ta amma za mu faɗe ta la ilaha illallah la ilaha wasu san ma me hukunta ba ka alkiyama za ta tashi a lokacin babu addini ya sa mutum da zai fatan alkiyama ta tashi da shi ba gara ka mutu kafin alkiyama ta tashi saboda rata ta ta zo tashi a lokacin abun babu kyau mutane ba addini da su حديث نقبة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وانا حديث daga Umar radiyallahu anhu Allah ya dade shi babin babu ma zukira fil hajar al-aswad babin abin da aka ambaci hajar al-aswad annahu jaa ila al-hajar al-aswad ya zo wajen hajar al hajar al da Hausa ne ana cewa wai nonon na na fatima kaga wannan kuskure ne kuskure ne wai nonon na na fatima wasu na nufin na na abin nan fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hajjar azwan inda ake tsotsa ko ake tabawa a wata kusurwa da take kusa da kofar kawa shine alhajjul aswad bakin dutse to sai yazo izuwa ga wannan dutsen fa kabbalahu sai bace shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sumbanta fa kala sai ce inni a'lamu annaka hajarun yace ni na sani cewa kai dutse ne na sani cewa kai dutse ne yace sai na umar yake magana da hajarul aswad yana ga hajarul aswad inni a'lamu annaka hajarun na san kai dutse ne la taburru zaka amfanarwa wala tanfa baka la taburru baka cutarwa wala tanfa baka amfanarwa in ce sun mance kama ba kai saka cutar da ni ba in na sumbance ka ma ba za ka amfanar da ni ba walau da an ne ra'aitu na fiye sassama yi kafilu kama kabbaltu ba don na ga manzo Allah sassama yana sumbantan ka ba ba zan sumbance ka ba ina umar ya faɗi haka wato dutsen a shi kan kansa ba zai iya amfanar da kai ko ya cutar da kai ba menene zai amfane ka in ka sumbance shi shine ladan da za ka samu saboda kayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi shi ne kai amma ba wai zai iya cutar da sarki a mutane da ina mar ya faɗi wannan saboda sababbin musulunta da jahilai kasu su ɗauki cewa dutsen nan zai azurta su ko kuma zai iya halaka su idan ba su sumbance shi ba don watakila irin yadda ake kokuwa da wahala wajen sumbanta ajiyar alfawar ba mamaki wasu suna da wannan aƙida suna ganin in sun sumbanta hajjar alfawar su kan sun gama yin arziki kawai ba haka ba ne Allah ta'ala shi ne mai azurtawa shine mai talautawa hajar azwar bai zai azanta ka ba ko ya talauta ka baya amfanar da kai ba a cutar da kai kamar yadda sai na Umar ce. amma ladan sumbantar tsako taba shi zai amfanar da kai shi wannan ladan da za ka samu wannan zai maka amfani kwarai da gaske don sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka nan shi ma rukunul yamani inda ake tabawa in ka taba shi lada za ka samu amma shi bai zai cutar da kai ko ya ko ya amfanar da kai ba za a iya cutar da kai ko ya amfanar da kai rigan kaba kuma ba a taba ta ba a taba ta a matsayin ibada ko neman lada ya dai ka ji laushin rigan kaba so da ka shi ma za ga wasu sun zo sun mandu da rigan kaba suna ta gogoga rawaninsu su shafa a jikinsu duka wannan rashin fahimtar addini ne ba abin da rigan kaba za ta maka kuma ba a ruwaito manzo sun ya shafa rigan kaba lokacin da yake tsawafi ba babu rigan kaban kan ba sabuwa ake duk shekara ba to sabuwa ake duk shekara ajalul azwa shi ne wanda yana nan ne shi ake taba shi ma an taba sace shi karami da sun taba sace shi yan shi'a an ce ya shekara goma a wurin su sannan suka dawo ne shekara goma so a ko su da nuna kai a da suka yaki irin hai samaniyun sun yaki mutane a ɗakin ka to amma ba ba wani abin da zai maka kuma kusurwa guda biyun nan su ne ake tabawa da hajar aswad da rukunul jama'i hajar aswad shine kusurwan da take da daga kofar kaba inda ake summanta rukunul jama'i kuma kashin ka zo wannan wajen sannan shi rukunul jama'i ta bashi ake yi hajar aswad ka summance shi da bakin ka kuma ka samu dama baka taba da hannunka amma kusurwoyi guda biyu su ba a tafasu. su su ne rukunai ne eh, shamiyai wanda suke wajen indororon kaba ɓangaren indororon kaba me yasa ba a taɓa su saboda ai ba a gama gina ɗakin kaban har zuwa ƙarshen kusurwan ba kamar yadda muka karanta a wancan kai sannan dalili na biyu manzo da kuma bai sumbanci wannan wurin da aka ainihin wato ainihin aka tsaya ba inda aka yi kusurwan manzo da bai sumbanta ba wajen wato kankwana na bangaren arewa maso yamma da arewa maso gaba za su bai yi ba to tun da bai ba ko ba za a yi ba saboda duk addini gaba ɗayansa koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakar kana lakum fi rasulillahi na asana isa muawiyah binu abi sufiyan a lokacin da abdullahi bin abbas ya ganshi in ya zo sai dinga taba hadda wayannan kusurwoyi na bangaren karewa duka wani hudun yake taba abdullahi bin abbas ya ce masa ya za ka taba wannan wa'annan wuraren alhali manzon sama bai taba su ba sai ce laysa fil baiti shay'un mahjur Dakin ka ba ba inda ake kauracewa dakin ka ba wani kauracewa duk wuri ne mai albarka sai ma sai Abdullah bin Abbas sai ya masa to ai ubangiji ta lati laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun Allah ta lati ku yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun da yake ku yi abun da bai ba kar ku yi sai ya masa sadaqta kai gaskiya daga nan bai sake taba wa'annan wuraren ba to kaga inda manzo sama yayi nan anan zaka shi sa, Abdullahi bin Umar Abasin na Umar anan yace ba don na ga manzon Allah sa sama yana sumbantan su ba da ma kabbaltuka da ban sumbance ka ba hajar aswad amma na ga ya sumbance ka shi yasa na wato ainihin sumbance ka عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا وانا حديث لقى عبد الله بن أبي أوفى ما قال كوش أن يقابل يتي باب من لم يد من لم يدخل الكعبة باب يتي بيان وندا يجي كي ويتاجي كوف وبيشي كبا وندا يجي نبي إن كاجي كاجي وافي با دولي سيكاجي dama ko a kulle take ko ba kowa ne ake shigarwa ba amma ba yanzu mai da shi wajen cin ciro shi ma da ba damu da wurin ba suna ta wajen wasu kuma ba ta yi amma yanzu layi ake yi layi wajen shiga wannan wajen wasu, don aje a yi sallah a ciki lalle shi ma ɗakin kaba ne domin ba ishirar da yallawa an hata son ta shiga ɗakin kaba ta yi sallah manzo to ai kama nan ta shiga da ita hijiri ta take sallah a nan a bangaren indaroron nan ke nan ma dakin kaba ne to za ka ce sallah a wuri amma yanzu za ga mutane suna layi wani ya yanke tsawafinsa don ya je ya sallah na fi da raka biyu a wajen wani abu mai ciki lalle in ka samu dama ka yi amma ba za ka zo ka ce za ka ba wannan abun har ya je ya maka wato ainihin dawafin ka ko sa'ayin ka ba yanzu mutum da yake da irami so ake da ya gama dawafin sai dai dakin Ka'aba kar a samu tazara a ce za a yi kai tsakanin Safa da Marwa kar a samu tazara amma zaka zo ka ga yana layi wa zai je shiga dakin ba yayi abin da zai shiga nan kidin shi na fila raka'a amma duka wayannan abubuwan corona ne da dawo mana su kafin corona lalle ana shiga amma ba ka ga ana layi in ya cika su ta suna ta dawafin su in ya zo in an zo kun kana so kuma ka dan shiga in an babu mutane kai na ka to amma da corona ta zo sai aka ce layi za a dinga yi ba a son a cika wajen to daga nan ne ba aka kirkiri layi dogon layi mana maza da mata layin mata daban layin maza daban to wani zai ga cewa in ma bai shiga wannan wurin yayi na fila raka biyu ba kamar ma tawafin sa bai ba ko hajjin sa ko umran sa to shine gashi yanzu ga hadisi manzon sama ya je yayi tawafi a cikin Kaaba amma kuma bai shiga bai shiga Kaaba ba ba dole sai ka shiga ba dole sai ka shiga ba amma dai mutum ya yi sallah a wurin kamar ya yi a kaba shi yasa nafila kawai ake a wajen ba a farilla in ka sallan farilla ka sai ba don ɗakin kaba nafila ake ba a yin sallan wato ainihin farilla amma akwai abubuwan da in sun zama tashin hankali da da cutar da wani sai ka haƙura da shi ba dole sai ka yi ba manzo sa yayi dawafi ya shiga ɗakin kaba ba yayi ya yayi dawafi ɗakin kaba sanai ce wa salla khalfa maqami rak'atayn yi sallah ba maqam ibrahim rak'a guda biyu ɗakin kaba ga wanda zai yi umra wajibi ne ya kewaya shi sau bakwai kuma ya kewaye cikakken ɗakin kaba wale ya tsawo ko bilbai bil atik ya haɗa hajjar hijiri da kuma shazarwa ni ne sa wancan ɗakin idan ka gama tawafinka na ɗakin kaba guda bakwai wajibi ne kai nafila raka'a biyu kuma duk inda ka yi su a masallaci ya yi, duk inda ka yi su nafila raka'a farko ka karanta fatiha da kulli al na haka ake so na biyu fatiha da kulhu wallawa amma kowace surori ka karanta nan ma yayi duk inda kai aka ba yayi amma an fi son ka yi su a bayan muqamu ibrahim muqamu ibrahim shine wani dan daki na gilas wanda yake gaban dakin kawa nan ina akwai hoton kawafin annabi ibrahim inda ya taka lokacin da yake gina dakin kawa wannan bayan wannan wuri ba inda ake tsawafi ba can ba za ka yi dawafin ka za ka yi nafilan ka raka a biyu. da da farko ko ina ake yin nafilan to daga baya sai na Umar ya ce ya Rasulullah lawi ta kanna min maqam Ibrahim musalla sai ya rasu da amma mun riki muqam Ibrahim wurin sallah mana sai mu dinga yin sallah a wannan wajen shi kenan yana faɗa haka sai aya ta sako wa takhizu maqam Ibrahim musalla Allah ta lafi rike maqam Ibrahim wurin sallah shikenan sai aka ita sallah a makamun a makamun ibrahim to amma duk da haka sunna ne ba wajibi bane in ka yi su a ko ina sun ba dole sai ba makamun ibrahim ba amma in ka yi su a ba makamun ibrahim haka aka fi so amma ka je can inda ba za ka cutar da masu masu dawafi ba to da yake wa ma'ahu man yasturu minan nasi tare da shi akwai wanda yake suturce shi daga mutane ma'ana wanda zai hana wani ya wuce a gabansa sai yana sallah amma ba makamin Ibrahim wani yana tsaye kar wani ya zo ya wuce a gaban manzala sallallahu to shine wasu yanzu za ga wasu jahilai a daidai makamin Ibrahim ko gefen makamin Ibrahim mutum sai ke maka wai dole sai ya sallah sai wasu zo su tattare su rirriƙe hannaye malam wuri ana cincirin da wasu suna matsayi wasu za su na kokarin faduwa amma sai a zo a tare wai wani dole sai ya yi sallah a tsakiyar inda ake tawafi wani ya tattare masa ya tattare yan sandan nan su yi su yi su kora a sake dawa wata jahilci ne wannan abu domin cutar da wani da ka yi ya fi ladan da za ka samu ka kaje can baya makamu ibrahim da ake sallah kai kai sallan ka sai kai sallan ka a wajen فقال فقال له a ادخل رسول rasul عليه alkaba wani mutum ya ce mazalla ya shiga ɗakin kaba kala la yace shiga ba kaga ce zai shiga ɗakin Kaaba ba wajibi ne. ba wajibi bane in kai tsawafi sai ka shiga Kaaba mutum nawa ne a duniya suke shiga Kaaba sai gabanin ƙasa ko da manya-manyan mutane yanzu ake shigarwa ɗakin ka ba, ko daɗin ma ba kowa da kowa bane ballan sana yanzu sai dai a hijir in kana so za ka iya shiga hijir amma ɗakin ka ba sai wane da wane. ko in kana tawagan wane. hadisi na gaba an ibn abbas radiyallahu anhuma qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lamma qadima abra an yadkhul al-bayt wa fihi al-aliha فأمر بها فأقلت فأخرجوا سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما al-azlam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qatalahumullah amma wallahi قد علموا أنهما لم لم يستقدما بهما قد فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه wannan kuma al-bukhari ya toshe wani babi ne ce babu man kabbara fi nawahil ka'aba babin wanda ya kabbara a gefe gefe da ka'aba an ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya dada su kale shi inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kala kai lamma qadima yake manzo su ma yayin da ya zo makka a ba an yi dakulal baita ya ki shiga wato dakin kaba ya ki shiga kaba wa fihi al-aliha a lokacin akwai gumaka a dakin kaba duk lokacin da aka yi fatawa makka gunki 360 suna rataye a dakin kaba wayanda ake bautawa gumaka to manzo sai ce shi ba zai shiga ba da wayannan gumakan fa amara sai um fa amara biya sai umarni da su fa da aka fitta duk gumakan da suke duk gumakan da suke fa akhraju surata ibrahim aka fitar da gunki mai hoton annabi ibrahim kamar an kera annabi ibrahim tun zamanin jahiliya sai wannan wa isma'ila da kuma gunki hoton isma'il annabi isma'il dan annabi ibrahim fi aidihim al-azlam a hannayensu akwai kyauro wani abu da suke yin sa'a da shi wani abu ne za a zo za a rubuta if'al la taf'al la shay'a sai a rubuta kai kai sai a ki rubuta wani abu idan mutum yana nufin zai yi abu a zamanin jahiliya inda ake yi shikenan sai ka rubuta ka je ka sa a cikin wata jaka ko a wani abu ko a cikin wani kwano shi kenan in kamar tafiya za ka yi ko za ka yi aure ko ni kasuwanci to sai ka je ka ɗau guda ɗaya ka lullube ba ka san wanne ka ɗauka ba In ka zo ka buɗe ka samu isal manan sa ko sai ka yi wannan abun kenan wai akwai sa'a in ka ɗauko la fa'al kai ka yi to ba za ka yi ba ba sa'a kenan in ka ɗauko kuma babu komai to sai ka sake maimaita wannan wato cauron da kai in har sai ka ɗauko mai sa'a ko rashin sa'a wannan duk abubuwa ne na jahiliya wanda ubangiji ta'ala ya haramta su kamar yadda ya haramta giya inna mal khamr wal ais wal maisir wal ansab wal azlam rijsu min amali shaytani fajtanibu saboda haka Allah ta'ala ya irin wannan abubuwa na kyaurun to sai suka yi gunkin annabi Ibrahim da annabi Isma'il wasu suna rike da irin wa'annan abubuwa din na neman sa'a to shine manzo sa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce qatalakumullah Allah ya tsine musu amma ku saurara ku ji wallahi ka alimu wallahi sun san na rantse da Allah sun san annahuma lam yastaqsima bihi ma qadu ba su taba neman sa'a da kyauro ba ko sau annabi Ibrahim bai taba yi ba annabi Ismail bai taba yi ba kuma su ma sun sani karya ne don su kafa hujja da wannan su tayi addinin annabi Ibrahim ya zo da irin wannan tamfe tamfe to musulunci ba ruwansa da tamfe idan za ka yi abu ba wai za ka zo ka yi wani cace-cace ba ne ko canfi-canfi ba ka yi shawara da waɗanda suka san abin sai ka gano kyan abun ko rashin kyansa bayan wannan kuma sai ka istikhara ka roki Allah ya zaba maka idan alkhairi ne Allah ya tabbatar da shi ba alkhairi ba Allah ya musanya maka mafi alkhairi shikenan da shawara da istikhara ya tsaya maka a matsayin wannan don wannan kan wato ainihin canfi ne kuma haramun ne to da haka duk abubuwa na canfi musulunci ya hana shi ka zo za ka tafi kasuwa in ka da mai ido sai ka ce babu sa'a ka juya ba daidai wani kuskure mutum irin wani abubuwa sai Allah ya jarrabe shi zai kuma imani da bokaye so baya baya halatta so wannan wannan kan nan da suke ɗakin kaba an rusa su lokacin da aka yi fasahu makka shekara ta takwas aka buɗe wato makka da yaƙi a lokacin ma za su haisa ya dinga zumbulin wa'annan kan ya ta ja alhaku wa zahaqa albadil inna albadila kana zaho. gaskiya ta zo ɓarna ta wuce ɓarna ta kawance a abubuwarwa ne haka na aka ainihin rusa wayannan gumakan gaba daya aka tsarkake ɗakin kaba daga wayannan gumakan amma kafin wannan lokacin ana nan ana ta bauta gumaka ɗakin kaba don lokacin musulunci bai da iko da ɗakin kaba ko shawa ne suke da iko da shi su ko masu bautan wato ainihin gurki sannan kuma sura ka suranta mutum kamar da suranta annabi ibrahim da annabi isma'il haramun ne a zo ka gina ko hoton mutum ko ka sassaka wani itace kai da wani abu daban ko ka zana wani mutum suran mutum abu mai rai man manzo sama ya haramta wannan abun kuma ya ce duk wanda ya rana da kiyama za a tashi ya busa masa rai kuma zai iya ba wani hadisin za a tashi ya daure shi iri kwaya biyu ka nemo igiya ka daure kuma ba za ka iya daure su saboda haka haramun ne kuma ya ce alladina ashaddu an-nasi azaban alladina yudhaqu ashaddu an-nasi azaban yawm al alladina yudhaquna bi khalqillah wanda suke da tsananin azaba ranar kiyama sune masu koyi koyon halittan Allah ba za ka mai yin gunki na mutum ko kuma na dabba ko wani tsuntsu to shi fi kowa shan azaba ranar kiyama don yana kwan halittar Allah to da haka yanzu za ka yi zane dai ka zane abu marar rai amma ba mai rai ba to da aka ce wannan fada halal baita manzon sa sai shiga dakin a sai yana shiga dakin kawa dan bai ga daman shiga ba nan kuma ya shiga to dai shiga din kabbara fi nawayi sai kabbara a gefe gefen dakin kaban wajen yusalli fi ko bai sallah a ciki ba a sai ki na halatta ka shiga dakin ka ka kalla ka fita ba sai yi ba sai yi salla ba kamar yadda za ka iya kewaye dakin ka ka tafi ba sai ka shiga kaba ba ba matsala ba ne. kamar yadda za ka yi ka ko aikin ka ko ka sannan ka je ka ziyarci cikin ɗakin ka fita kuma ka yi talla ba ba matsala ba ne, ka dai ka ziyarci ka ziyarci cikin ɗakin ka ba yake babu matsala Zan Allah ya yi ta da kadan to sannan kuma ya halatta in ka shigan kuma kai sallah sai ka fila raka abi kuma duk inda ka fuskanta a cikin ɗakin kaban ko ina za ka iya kalla ka yi nafila raka biyu shi ko wannan saboda ya tabbata shi ma hadisin bukhari hadisi abdullahi bin umar yace manzala sama ya shiga ɗakin kaba shi da usama da bilal da usman bin alha sai suka kulle ɗakin kaba su nawa kenan su hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da Usama yaron gidansa da Bilal da daninsa da kuma Uthman bin Talha saboda haka sai suka shiga wanda makullin Kaaba suke hannun su kenan sai suka shiga da suka shiga sai suka kulle kaga Abdullahi bin bin Umar ba shiga da shi wani kafin aka yi wa Ya aka bude ana budawa shi fara shiga ya tare su sai tambayi Bilal yace manzala ta suna yayi sallah a cikin ɗakin Kaaba yace yayi bainal amudaini tsakanin ginshiƙai guda biyu kamar irin wannan filoli na masallaci sai ya tsakanin su na fila raka a biyu kaga wannan sai yake nuna kenan ana yin nafila idan an shiga kaga kenan za ka iya ka yi umran ka aikin hajjin ka baka shiga ka ba ba matsala ba ne za ka iya kuma ka shiga ka fita ba ka yi nafila ba ba damuwa za ka iya kuma ka shiga ka yi nafila ne duk kowanne akwai shi to wannan duk samun dama ne irin yanzu yana da wuya ka samu daman ka shiga ka nafila sai dai wani ga maka hijir hijir isma'il tana iya shiga yin kabilayi kai nafila a cikin shi ma kamar ɗakin kaba ne amma cikin ɗakin kaba ne gwamnatin saudiya ta yi rafi wane ne a buɗe maka ka je ka shiga ka gani kai nafila wato ainihin ka fito to mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh